أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه masu kallonmu masu daraja barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na musamman domin matasa wanda a wannan zama muna tare da babban bako malam abdurrahman yola watan wakilin 'yan uwa na adamawa state akar makamala assalamu alaikum alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to akar makalla gidan alwilaya tv yana muku barka da isowa alhamdulillah muna musu barka na'am to masha Allah akar makalla duk da yake sanannu kuke amma waɗansu masu kallon mu suna so su ji wane ne malam abdurrahman yola uh, sunana dai abdurrahman abubakar salih na'am uh, ah, ma mafi yawa ana kirana da abdurrahman yola masha Allah ah, kuma ni haifaffen garin jimeta ne wanda ya kasance yana kusa da abin nan kamar yanzu ya zamanto tamkar anguwa ne a cikin yola din wanda kamar shi ne ma abin nan cibiyar jihar adamawa din ah, kuma ɗaya ne daga cikin almajiransu malam hafizahullah Allah ta'ala ya daɗa masa kariya ya ba shi lafiya kuma ya kare shi daga dukkanin sharrin azzalumai na wannan zamani da muke ciki ilahi amin to masha Allahu akar makalla muna godiya sosai eh, zai kasance tambaya ta farko da nake so in yi muku shine yi mahimmancin ilimi ga matashi kasantuwar su matasa su ne gadon bayan al'umma ilimi har yana da muhimmanci gare su ko ya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 na'am ah, kamar yadda ya zo shi a cikin alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki yana faɗin kan cewa yana cewa mala'iku zai halicci zai sanya khalifa a doron ƙasa abinda mala'iku suka ce masa shin za ka sanya mutumin da zai zamanto zai yi barna zai zub da jini mhm. a doron ƙasa alhali in tasbihi ne ko ta hamidi ne ko hailala ne domin mun zamanto masu yinsa sai Allah ta'ala yake ce musu inni a'lamu ma la alamu ni na san wani abu wanda ku ba ku san shi ba to wannan sai ya zamanto matashiya ta yadda ya zamanto Allah ta'ala ya sanar da Adam wani abu wanda su ko mala'iku ba su sani ba to kaga kenan yana nuna shi ilimi wani abu ne wanda ya kasance yake da kima sosan gaske yana da daraja kuma abu ne wanda ya kasance mai tsada na'am ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam alihi abu na farko da Allah ta'ala yake ce masa ya umarce shi da shi shine bismillahir rahmanir rahim ikra bismi rabbikal ladzi khalaq kan cewa kai karatu da sunan ubangiji Allah subhanahu wataala wanda ya kasance shi yayi halitta na'am bai tsaya nan ba sai nuna masa kan cewa ya shi yake sanar watan ah, yana sanar da dan adam ne ta hanyar alkalami na'am ko ba ka ba kuma yana sanar da ɗan adam abun da ya kasance bai sani ba to wannan in muka dube shi za mu ga kan cewa shimfiɗa ne matashiya ce mm-hmm. <coughs> da ke nuna mana muhimmancin ilimi a rayuwar ɗan adam na biyu shi ne kan cewa shi matashi tun daga waton yarantarsa sosai an nuna mana kan cewa in aka sanar da yaro to tamkar an yi wani zane ne a kan dutse wanda zai kasance ba zai goge ba <coughs> afwan so don haka idan muka duba za mu ga kan cewa ilimi wani abu ne wanda ya kasance mai muhimmanci a rayuwar matashi na'am wanda ya zamanto wato shine shi matashi kuma idan muka duba shine kashin bayan al'umma na'am don haka ba za a iya cewa ilimi bai da wani gurbi a rayuwar shi matashi ba mhm. wanda za mu ga kan ci tun shi ne asasi mhm. na gudanar da rayuwarsa wato a wannan duniya da muke ciki da kuma gobe kiyama na'am to akan makala muna godiya sosai da fatan matasa da kuma waɗanda ma ba matasa ba sun fahimci wannan sakon da malam ya isar to akar makala sai tambayar mu ta gaba wace irin rawa matashi zai taka a bangaren neman ilimi uh, idan muka duba ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa neman ilimi farilla ne A akan kowane musulmi namiji da kuma musulma a wani ruwaya kuma aka ce man ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kan cewa a nemi ilimi ko da ko zai kai mutum ya taka ne zuwa birnin sin na'am to kaga wannan duk manuniya ce Mm-hmm. a kan kwaɗaitar mana da nuna mana muhimmancin ilimi A baya can na yi magana idan muka duba za mu ga kan cewa abun da mutum zai samu a ƙuruciya idan ya girma ba zai same shi ba wato lokacin da matashi yake wato lokacin watan tashinsa yawa lokacin da yake tasowa to lokacin zai ba da himma sosai mhm. wajen ganin kan cewa ya taskace ya yi amfani da dama da yake da shi ya tattaro wasu ilimuka na fannuka daban-daban ta yadda zai kasance zai amfanu da shi sannan kuma zai amfanar da al'umman da ke ciki shi yasa za mu ga kan cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ali yake cewa idan ka ilmantar da ɗa namiji na'am ka ilmantar da mutum ɗaya na'am amma in ka ilmantar da mace to ka ilmantar da al'umma ne na'am don haka sai kasance kaga in kana maganan matashi mhm. to mu a wajenmu dole ya kasance hadda matashiya hadda matashiya tabbas yawa wato ba ana maganan namiji bane wato babu bambanci tsakanin namiji da mace wato kowanne yana mhm. da rawan da zai taka tabbas rawan da namiji zai taka na'am yana ƙasa da rawar da mace za ta taka na'am wato gudunmuwar mace zai zama ta fi yawa ya fi yawa na'am don haka kaga dole ya kasance a fannin ilimi wato mutum ya sani don aka ce makarantar farko na yaro na'am ko ba ba yaron nan namiji ne ko mace aka ce cinye mahaifiyarsa na'am daga nan ne zai yake fara karatu Masha Allah. Za ta nuna masa kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne da sauransu. Na'am. Ko ba haka ba. Mhm. Don haka za mu ga kan cewa kowace al'umma. Na'am. Mutanen annabi su alaihi salatu wassalam. Na'am. Lokacin da ya kasance ya zo yake musu bayani. sai suka ce da mun ganka muna da kyakkyawan fata eh, muna da kyakkyawan fata a gare ka amma yanzu da ka zo kake wannan wa'azi kake mm-hmm. faɗakarwa din ka zo mana da wani abu wanda ya kasance akasinsa to me yasa suke da kyakkyawan fata a kansa don me a lokacin da ya tashi sun ga kan cewa yana da wasu sifofi wanda ya kasance nagari wanda al'umma za ta ginu a kanta don me su lokacin suna ji da waton ci gaba a fannoni daban-daban mhm. musamman a fannin da ya shafi waton ah, in za mu ce masa technological advancement kamar yadda muke da shi a yau waton ci gaban zamani na kere-kere eh, tunda su ne Allah ta'ala ke cewa alladhina jabu sakhra bilwad. wad ko baka ba su sukan fafe karkashin ƙasa ne su yi gidajensu ko kuma su samu abin nan tsaunuka su fafe su yi birni a ciki ko ba ka ba mhm. kaga suna sa ran menene kan cewa yana da hazaƙa da ƙwazo mhm. kuma yana da ilimi suna ganin kan cewa za a samu ci gaba tattare da shi zai amfanar da al'umma to don haka ka gani a dukkanin wani fanni na rayuwa mhm. ko ba ka ba na ilimi to dole ya kasance wajibi ne akan matashi ko matashiya ko baka ba ya ga kan cewa to wani irin gudumawa zai bada na'am yawa domin ganin kan cewa al'umma din ta ci gaba mhm. don me don shi matashi shi ne ƙashin bayan al'umma ko baka ba mhm. idan ya kasance ya lalace to babu fata na gari ga abin wanzuwan wannan al'umma din na'am to akar makalla muna godiya sosai sai tambaya ta gaba akar makalla to matashin da bai da ilimi waɗanne irin matsaloli zai huskanta a rayuwar shi idan muka duba abin da su 'yan mulkin mallaka suka yi na'am za mu ga sun yi ƙoƙari ne su ga kan cewa a lokacin da suka zo sun samu ƙasashen musulmi akwai ci gaba ta fannoni daban-daban alal misali an ce a ƙasar india mhm. suna da wani irin nau'i na saƙa sutura ne da za a saƙa in mhm. aka saƙa za a tattare saƙan gaba ɗaya a a zura shi cikin kwalba misali da suka zo su kaman arewacin najeriya sun zo sun samu mutanenmu suna iya rubutu suna iya karatu na'am akwai ci gaba sosai misali an ce a bidda lokacin da bature ya zo shi yakan yi harbi da bindiga na'am in yi harbi ɗaya sannan sai ya sake sa harsashi a cikin bindigansa mhm. amma musulmi na bidda na'am su sai sun yi harbi shida da bindigansu sannan za su sake reloading din za su sake sa harsashi wato sun ma fi turawa a wancan lokaci na'am ga gane mhm. don haka za mu ga kan cewa cikin bayanan da aka yi aka ce a indiya da aka zo duk irin waɗanda suke da ilimin fasaha ko ba haka ba mhm. an kama su ne aka yin yanki hannayensu ya Allah sannan kuma aka tsotsole idanunsu aka tsiyaye ruwan idanunsu ta yadda ba za a amfana da su ta yadda zai kasance ba za a amfana da su ba Allah to haka nan da suka zo bidda bayan da suka samu nasara suka kama bidda to shi ma aka kasance duk makeran da suke wajen din sai da aka kashe su to kaga duk wannan an yi ne don me na'am domin suna ganin kan cewa idan aka bar wa'annan to na baya za su zamanto za su gaji abun da iyayensu da kakanninsu suke yi wato za su zamanto masu ilimi masu ilimi wayanda kuma za su amfani al'ummansu na'am duk lokacin da ya kasance shi matashi bai da ilimi na'am to zai zamanto imma ya zamanto dan sara suka na'am ko ya zamanto cima zaune na'am ko kuma ya zamanto mai haifar da wanda zai zamanto kawai shi sai dai ya zamanto abin nan karen farauta na'am zai ma wasu aiki zai ma wasu aiki na'am ko ba haka ba mhm. to a irin wannan yanayi din sai ka ga kan cewa za a samu mutsi ne na'am da hayaniya mhm. a cikin al'umma na'am amma duk wanda ya kasance yake da kyakkyawar tarbiyya na'am kuma yake da fahimta na addini mhm. ya san zamaninsa na'am to shi za ga za a samu abu na sakamako mai kyau na'am amma sin wannan to zai kasance za a samu ya yamutsi ne na'am. ta yadda zai kasance duk abin da mutum zai yi yadda yi shi ne bisa jahilci na'am ba bisa ilimi ba na'am. to wanda kuma duk inda ya kasance aka yi abu bisa jahilci na'am to ba a samun dacewa a al'amura na yau da kullum na'am to akar la ban san me kuke gani ba kamar irin yanayin da muka samu kanmu za ku ga matasa wanda duk ya taso a wannan lokaci wannan shi ja waɗannan ya sa su wannan hanya mummuna waɗannan ya ja su ya kai su kuna ganin wannan abin yana da alaƙa da rashin ilimi uh, kaman idan muka duba na'am za mu ga kan cewa inda duk ya zamanto akwai jahilci sosai to za ka ga kan cewa mutum zai zo da wani abu wanda wanda ya jahilci lamari zai ga kaman zai amfana da shi amma wanda kuma ya kasance yake da ilimi mhm. ilimi din nan muka yi magana waton don waton tunani shi shine mutum sosan gaske Yawwa, ka gani to wanda yake da ilimi na'am zai zamanto zai yi tunani na'am kuma tunanin shi zai zamanto ingantacce tunaninsa kuma zai zamanto ingantacce na'am to yayin da ya kasance mutum babu ilimi tattare da shi to tunaninsa zai kasance tsukekke ne sosai wani lokacin za ka kan cewa mutum zai yi karatu amma idan ya kasance waton babu, babu fahimta ko kuma waton babu tunani to sai ka ga kan cewa tunaninsa waton kome a tunaninsa ya kasance tsukakke ne bakin abin da yake kallo eh, yanzu baki shi yana kallo ne iya iya iya hancinsa kawai na'am ko ba haka ba mhm. bai ganin abin da zai je ya dawo na'am yawa to mhm. amma wanda ya kasance yake Allah ta'ala ya bashi basira mhm. to shi zai kasance zai ga don yana da ilimi din zai hangi nesa zai ga me zai je ya dawo yawa idan na yi kaza din nan to menene sakamakon abin da zai biyo baya na'am yawa don akwai abin da kaman a ah, fiziya suke ce masa kaman raddul fi'il wato kaman abin da ake ce masa ah, wani wato kamar da muka ce wato eh, abin da dai zai je ya dawo idan kai kaza din nan yanzu menene zai zo menene sakamakonsa to a koda yaushe wani za kan cewa zai yi abu ne ba yana tunanin menene sakamakon wannan abun ba na'am to amma idan akwai tunani mhm. akwai ilimi na'am kuma mutum yana da basira Na'am. to zai kan cewa idan kaza din ne ya faru fa to kaza ne zai faru na'am yawa do haka za kan cewa zai yi taka tsantsan na'am a dukkanin abun da zai gudanar Masha Allah. to wanda shine zamu ga kan cewa cikin wannan al'umma da muke ciki mutane sukan sukan samu wani dama bisa jahilcin mutane sai kaga sun jawo su zuwa ga aikata wani barna ba tare da sun sani ba lokacin da kuma suka sani suka fahimta sai kaga kan cewa sai su da cikin hayyacinsu sai ga kuma mutum ya zo yana da na sani sosai yauwa so za mu ga kan cewa lallai shi kaman rashin ilimi din rashin fahimta da kuma rashin waton nazari da lura da hangen nesa yana sabbaba matasa da ba su da ilimi su je su fada hannun waɗanda suke son su yi amfani da su mhm. don cimma wata mummunan manufa su. Na'am. To a kan muka muna godiya sosai. Malam sai tambayan mu na gaba waɗanne irin hanyoyi ne ya kamata matashi ya bi domin ya samu ilimi? Ah, shi matakin farko na'am shine mutum ya san me yasa Allah ta'ala ya halicce shi na'am shin shi matashi din nan daga ina yake na'am kuma yanzu ina yake na'am kuma in ya tashi daga inda yake din nan ina zai ina za shi na'am idan mutum ya amsa wa'annan tambayoyi din na'am daga ina nake daga wajen Allah subhanahu wata'ala ina nake yanzu ina doron ƙasan Allah subhanahu wata'ala kuma ina na nufa zan koma wata rana zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kamar yanzu mutum ne a tambaye shi ina ka fito na fito gida ina za ka kaga ba zai ce bai san inda zai je shi ba lalle ya kamata ya karba ina zai ce zan je tasha ko zan je kasuwa ko zan je makaranta ko zan je gidan iyayena na'am ka gani ko ba haka na'am eh, in ka kammala abin da kake ina za ka yi zai ce zan koma gida na'am ko ba haka ba tabbas haka ne ka gane to dole mutum ya san kan cewa shin shi shi wane ne na'am Allah ta'ala halicce shi mm-hmm. me yasa ya halicce shi na'am ya halicce shi domin ya bauta masa na'am ya bauta masa din ya zai ya bauta masa na'am to dole sai da sani na'am. <coughs> to ya bauta masa sai da sani din nan mhm. ya zai ya san Allah subhanahu wata'ala sai ya yi ilimi sosan gaske yawa to kaga na farko shine ya kasance mutum ya kyautata alakansa da Allah subhanahu wata'ala na'am ya kyautata alakansa da Allah subhanahu wata'ala ah, sai ka ga kan cewa kamar yadda ayan Kur'ani ya nuna mana ku ji tsoron Allah sai Allah ta'ala ya ilmantar da ku na'am kaga shine shimfiɗa na'am yawa sanin Allah na'am fahimtar waye Allah na'am jin tsoron Allah na'am sai ya ba wa mutum wato shimfiɗa na'am na samun ilimi na'am kenan kamar mutum ne zai yi shifka dole sai ya gyara ƙasa sai ya gyara ƙasa ya sa mata taki ya yi shuka na'am ko ba haka ba na'am sannan a samu ruwa na'am ya kasance tsiron ya tsiro ya samu ya zo ya yi maimai ya zuba taki ko ba haka ba in ya banya ta yi kyau ko ba haka ba ta yi ciyawa ya sake gyarawa na'am ko ba haka ba mm-hmm. to ana nan ana nan har ya samu amfanin da yake yawa so kaga dole ne ya kasance matakin farko na'am mutum ya kyautata alakansa da Allah subhanahu wata'ala mm-hmm. sannan na biyu shine kan cewa mutum ya je makaranta na'am yawa ya ɗauki littafi ɗinsa ya shiga makaranta ya koyi in sana'a ya san addini ya san ka'idoji na rayuwa ko ba haka ba fannonin ilimi daban-daban ya kan cewa menene zai iya ɗauka ko ba haka ba mhm. kuma kowane abu yana da mustawa ɗinsa to sai ka ga kan cewa Allah ta'ala kuma sai ya buɗa wa mutum mhm. ko ba haka ba don Allah ta'ala yadda ya faɗi kan cewa ku ji tsoron Allah to sai Allah ta'ala ya ilmantar da ku na mutu a aka kala gashi ana ce mana lokacin tafiya hutu ya yi in muka dawo insha Allahu sai ku dora daga inda kuka tsaye to masha Allah masu kallon masu daraja da fatan ana bibiyan mu a cikin wannan shiri da musamman wanda muke tattaunawa akan muhimmancin ilimi ga matashi da fatan za a kasance tare da mu To, masha Allahu masu barka barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci idan ba manta ba wannan shiri ne na musamman da muke ɗauke da shi akan muhimmancin ilimi wanda babban bakonmu a cikin wannan shiri shine Malam Abdulrahman Yola kuma insha Allahu yanzu zan koma wajen su Malam. Akar makumala kafin mu je hutu ya zama to tambayan da na yi muku akan wani hanyoyi matashi zai bi wajen ganin ya samu ilimi. bismillah ko na'am na'am ah, bismillahir rahmanir rahim abin ah, da ke akwai kamar yadda na yi bayani ɗazu shine kan cewa na farko mutum ya kyautata alaƙasa da Allah subhanahu wata'ala na'am sannan na biyu ah, sai ya zamanto ya ɗauki mataki na neman sani na'am wanda ya kasance wannan wani wajibi ne daga cikin wajibabbu da suka hau kansa domin allah ta'ala yana ce ku sanni kafin ku bauta min idan ba ku sanni ba to bayan da za ku yi ku bauta min yawwa na uku mutum ya kasance ya ɗauki mataki wato ya tsananta addu'a yana daga cikin ruwa da aka zo allah ta'ala yana faɗi a cikin waƙur rabbi zidni ilman ko ba ka ba kan cewa mutum ya yi addu'a Allah ta'ala ya ƙara masa ilimi ko ba ka ba mm-hmm. to shi ah, aiki mm-hmm. da abun da mutum ya sani to yakan zamanto ƙofa na buɗe masa wasu ƙofofin ilimin da bai sani ba to ba wai shi mutum ya tara sanin da ya sani ba a'a mhm. za mu ga kan cewa yanzu kamar mai koyon aikin jinya na'am idan ya je ya koyi aikin jinya mhm. to akan sa shi ya zo ya yi abin da ake wato ya yi aiki din a aikace a gani na'am bayan ya karanci waɗannan ka'idoji bayan ya karanci ka'idoji na'am to dole ya zo ya kasance ya yi aiki wanda za a gani inda mutum zai kasance zai je ya koyi ah, abinan ninkaya a ruwa ko ba haka ba ya koyi wato yadda ake ninkaya a karantar da shi idan mutum yana son ya yi tafiya da baya baya ga yadda zai yana cikin kogi yana bukata ya tafi ƙarƙashin ruwa ga yadda zai yi yana son ya tafi da ciki ga yadda zai yi to in ya karanta shi na'am abin nan a takarda na'am to lokacin da ya zo shi fa zai aiwatar da shi ya fada cikin kogi to zai zama to kamar dutse ne aka jefa dilim ya Allah ko ba haka ba mhm. dole sai ya aikata ne abun nan a aikace ya koyo shi a aikace wancin ilimin da ya samu din mhm. sai ya zo yana aikata shi ne har ya zo ya ƙware sannan ya tsira kuma sannan ya tsira na'am sannan kuma ya iya tsiratar da wani na'am yawa don haka za mu ga kan cewa dole ya kasance shi ilimi mhm. ba kawai mutum ya tara karatu ba ne ya aikata Allah Allah ko ba haka ba mhm. don haka kowane fanni ne mhm. ko ba haka ba misali inda ma mutum zai kasance ilimin na'ura mai kwakwalwa ne mutum ya karanta a karance to dole sai ya zo ya sarrafa shi sannan zai iya mhm. abin na aiwatar da sarrafa na'ura mai kwakwalwa ɗin ko ba haka ba mhm. sannan idan mutum ya iya yadda zai yi aikin kafinta ne to shi ma haka a najjar to dole sai ya zo ya yi aiki a ƙasa yawa don haka asasi mhm. shine ya kasance ilimi karatu da aiki kafan dama da kafan hagu ne dole sai an hada bisa na su tafi yawa karatu aiki karatu aiki na'am yawa sai ka ga al'amura kuma sun daidaita to masha Allah akan makalla muna godiya sosai to in muka eh, koma bangare guda za mu ga cewa shi wannan addini namu dama na maza da mata ne to su kuma mata za mu ga waɗansu mafi yawancinsu idan suka yi aure sai zamanto an takaita karatu to ko akwai abin da za ku ce akan hakan za su iya su ci gaba da karatunsu ko kuma a'a abin da suka karanta ya wadatar shi matsuliya kamar yadda na faɗi tun farko na'am aka ce ƙashin bayan al'umma na'am wato mata na'am suke su ne ƙashin bayan al'umma na'am idan suka gyaru suka inganta to al'umma ta inganta in suka lalace to al'umma ta lalace na'am wannan kenan don haka za mu ga kan cewa shi karatun mace ko ko ilimin mace bai takaita ga aure ba na'am yawa wato tana gida din ma akwai mas'uliya da suka hau kanta mm-hmm. yawa kuma ita za ta ba da himma ne na san kamar misali ah, cikin malaman da na yi karatun ah, addini Mm. karatun allo mace ta fara karantar da ni Allah. to kuma za ka ga kan cewa mutane sukan zo a tara mata ɗalibai dewa ta karantar da su har su sauki Masha Allah. kuma za su zo suna karanta littattafai na fikihu Masha Allah. ko ba haka ba mm-hmm. wannan idan ana son al'umma ta ɗore to dole ya kasance ita mace tana iya wato a fannoni daban-daban na'am yawa ya zamanto ta iya rike al'umma sosai yawa kuma idan muka duba za mu ga kan cewa eh, a duk inda ake son a samu ci gaba mhm. to za ka ga kan cewa akwai rawan da mata suke taka alal misali za mu ga sayyidatu nisa'il alamin fatimatu zahra alaihi salatu wassalam aka ce da aka zo yakin uhud na'am kaga tana tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ce lokacin da kwalkwalin sai abin nan karfin kwalkwali ya huda masa goshi jini na zuba na'am sai akai akai jinin ya tsaya bai mhm. tsaya ba ita sai da tana nan tanti din sai ta ɗauki taburman kaba na'am sai ta ƙona na'am sai ta ɗauko tokan na'am sai ta sa masa a wajen sai jini ya tsaya masha Allah kaga me ke nunawa tana da wani ilimi na'am wanda ya kasance na likitanci na'am ko da ko a fagen yaƙi za ta ko a gashi a fagen yaƙi in tana nan na'am aka ce ita ita ta ɗauko wannan ta ta ƙona ta ɗauko tokan sai ta sa masha Allah za ga yanzu idan mutum ya samu rauni mafi yawan raunuka za a kan cewa in kamar aka samu kurji za a kan cewa in ana son a tsayar da jini akan ɗauko abin da ake ce masa iodine sai a sa sai ga jini ya tsaya mhm. ko ba haka ba to sai ya zamanto wannan ɗin kaga wani ilimi ne take da shi na likitanci ta zo ta yi amfani da shi mhm. ko ba haka ba sosai to amma tana gidanta ko ba tana gidan miji ba tana gidan miji tabbas don haka za mu ga kan cewa wato babu takaituwa na'am a wani ruwa aka ce an tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi ana mm. cewa ah, idan ya rasu cikin matarsa wace ce za ta bi shi sai wato wanda za ta fara rasuwa sai aka ce ah, sai ke cewa mai dogon hannu sai aka ce ah, sai sai suka gwada wace ce hannun ta ya fi tsawo to sai aka ga abin nan eh, matarsa sauda ce amma ba su iya fahimta ba aka ce sai bayan lokaci sai suka ga zainab bintu jahash ita ta fara rasuwa sai aka fahimci kan cewa dogon hannu da yake nufi ibara ce na kan cewa mai yawan sadaka mai yawan alhairi sai aka ce to taya take yawan alhairi sai aka ce ita ta zamanto takan yi jakakkuna ne wato takan sayi fata mm-hmm. sai ta jeme shi sai ta yi kuna sai ta yi jaka na'am an san jaka ai yawa eh wanda shi jaka din to sai ta kan sayar da jaka din da bayar a sayar mata to idan aka kawo kudin na'am in ta cire wanda za ta sake mayar da wanda za a sake sayo fatan za a sake sayo fata abin da ya rage tana ba ma miskinai ne tana alheri da shi tana sadaka masha Allah to kaga kenan ita ma me ke faruwa tana zaune ne gidanta na'am ko ba ba mhm. kamar yadda Allah ta'ala umurce su na kan cewa su zauna a cikin gidajensu na'am kada ya kasance su ɗauki rayuwa irin ta jahiliya na'am sai ya zamanto tana cikin gidan din tana ai tana tana aiwatar tana amfanar da al'umma masha ko ba lura ba so san gaske za mu ga kan cewa wato babu takaituwa na'am a ce akan wani fanni na ilimi na'am a ce a'a in in ta samu na sallah kamar yadda mu wasu haka mutane ta samu na sallah shikenan daga falaki daga falaki zuwa daga nasi zuwa alamtara shikenan ya wadatar karatun ya mace a ina yake ba haka bane na'am yawa sanda mutanen mu suna manta tarbiyya duka yawa ka gani domin me ita akwai ai nauyin da ya rataya a wajen ta wajen gina al'umma na'am nesa yake ba kusa ba mhm. ya dara na namiji shi yasa aka ce ilmantar da ita ko ba haka ba na'am tamkar ilmantar da al'umma ne na'am ko ba haka ba amma aka ilmantar da namiji shi kadai ne aka ilmantar na'am mutum ɗaya aka ilmantar na'am amma ita za a ga jil ne generations ne al'umma ne so yawa daga nan za a ga tana da 'ya'ya ta samu jikoki a samu jikokin jikokin 'ya'ya afa akar makalla za ku ga ai hatta da mai gidan ma wani lokaci ita take kula da waɗansu abubuwa <laughs> na'am to muna godiya sosai akar makalla to kasantuwar dai muna magana ne akan muhimmancin ilimi to su mahaifa kamar wace gudunmuwa za su ba ɗiyansu akan wannan ɗiyan nasu su samu ilimi ah, iyaye suna da haƙƙi akan ‘ya'yayensu. Na'am. ‘Ya'yaye suna da haƙƙi akan iyayensu. Na'am. haƙƙin ‘ya'yaye a kan iyayensu mhm. shi ne aka ce mutum ya zaɓa ma ɗansa uwa ta gari tashin farko kafin mutum ya aure to ya tabbatar kan cewa ina zai zuba irinsa aka ce nema musu uwa ta gari ko ba haka ba mhm. shi yasa za mu ga kan cewa aka ce ana auren mace saboda ilimi ana auren mace saboda nasaba ana aurenta saboda dukiya ko ba haka ba mhm. sai manzon Allah ke cewa a nemi abin nan eh, eh, ma'abociyar addini ko ba haka ba domin me ana bukatan tarbiyya na gari mhm. ga yara da za abu na biyu mhm. aka ce in an samu yaro a sa masa suna mai kyau shi yasa manzon Allah aka tambaye shi aka ce wani suna sai ke cewa Abdullah ko kuma Abdulrahman to za mu ga kan cewa iyalan gidan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi musu haihuwa sukan sa ma yaro suna muhammad ko ba kuma koda bayan kwana uku ko bakwai za a canza masa suna to akan sai an da ya raɗa eh, ana ana raɗa masa wannan suna ɗin ko ba haka ba to an ce dai a sa masa suna nagari ko ba haka ba mhm. don me kamar yadda hausa suke cewa fata nagari lamiri yawwa wani lokaci za kan cewa aka samu aka ce me aka samu sai a ce an samuwa ne. an ambaci suna a ce to Allah ya sa ya amsa sunan mai sunan shi masha Allah ko ba haka ba to kaga akwai wannan to baya ga suna mai kyau sai mhm. aka ce akwai tarbiyya na'am wanda ya kunshi ilimi mhm. aka ce haƙƙin ɗa ne a bashi ilimi na'am da tarbiyya za mu ga ilimi da tarbiyya suna haɗe guri guda na'am yawa za kan cewa tun daga gida shi wajen ilimi da tarbiyya za a ba ma yaro iyaye za su ba shi in ya tashi daga gida ya je shi zai samu a makaranta a makaranta yan al'amarin ya kasance ya faskara in ya shiga cikin al'umma to mhm. ita kuma hukuma ta ɗauki mataki na uku wato matakin ilimi da tarbiyyan yaro ɗaya daga wajen iyaye mataki na biyu a makaranta mataki na uku hukuma na'am gani mhm. so haƙƙi ne iyaye su tabbatar sun ba ma 'ya'yayensu ilimi da tarbiyya mm-hmm. yana shekara bakwai na farko shi yaro yana nan a matsayin yarima ne na'am wato ana tarairayansa ne na'am ana nuna masa ba akan tsawata masa ana ana ne ko ba ka ba as a prince kamar matsayin wanda ya kasance ya rima ne shi ya to dan sarki ne na'am in ya ce kaza sai ya eh, ce a to kaza dai ya eh, kamata kaza dai ana lallashin sa ana kokari mm-hmm. to in ya hau bakwai na biyu daga shekara bakwai ya kara ma da takwas tara goma har ya kai sha hudu wayannan shekarun to shi yana matsayin bawa ne na'am yawa zai kasance nan kuma ana ladabtar da shi ne ana nuna masa abubuwa yayi kaza a yi masa tsawa a nuna masa ga kaza ga kaza ga kaza in ya wuce sha hudu din nan kuma to shi kuma ya shiga bakwai na ƙarshe to shi a nan ya zamanto abokin shawara na iyaye mhm. za a kira shi ne a ce masa to ga kaza ko ko aikin gida kula da gida wasu al'amura na yau da kullum na gida sai mhm. kasance a ɗora masa shi sai zamanto yana yi to mhm. idan ya kai wannan munzali din kaga in ya wuce shi to yanzu ya fita daga haƙƙin iyaye mm. yanzu ya zamanto mutum kamili in ya daidaita fa ni'ima in kuma sin haka ne to yanzu iyaye ba za su ɗauki wani nauyinsa ba duk abin da ya mara kyau mhm. yanzu yana ƙashin kansa na'am kenan dai in iyaye suka yi ƙoƙari suka sauke wannan nauyi na farko al'amari zai koma a kan ya koma a kan shi yawa yana na rukuni uku rukuni na bakwai na farko bakwai na biyu bakwai na karshe. in ya wuce sha hudu din ya zai shiga sha biyar to anan ana shawara ne da shi sai zo ya ce a baba ba haka ai kamata ba ai na ga suwa ne a gidansu kaza kaza suka yi kuma ga abin da suka yi ga natija da kuma ga natija kaza ko kuma in yazo zai ce masa a kaza ai kai ga kaza suwa ne sun yi kaza ko ko kaza ya kamata yi sai kasance kuna da fahimtar juna ne kuna tattaunawa na'am to masha Allah kar muka da yake cikin jawabin ku kun yi magana hukuma tana da nata kaman aiki da ya haukanta na tarbiyyar al'umma wajen yeah. ilimi to me ya kamata a ce ita hukuma ta yi wajen samar ma matasa da ilimi uh, lallai ga kowace al'umma na'am yana daga cikin ɗawainiya da ya a akan ita hukuma na'am kaman misali samar da kyakkyawan yanayi na'am wanda zai kasance zai ba da dama a samu ƙwarewa a fannoni a fagage daban-daban alal misali za ta samar da makaranta ingantattun makaranta tare da kayan aiki da kuma waɗanda suke da alhakin gudanar da waɗannan makarantu waɗanda cancanta suka cancanta sannan baya ga wannan kuma zai kasance wato a kowace marhala marhala wanda ya kasance na, na rauda ne wato kamar a ce nazari school da makaranta wanda ya kasance na, na elementary primary sannan da makaranta wanda ya kasance na sanawiya wato secondary school da kuma jami'a ko ba ka ba mhm. ya kamata ya kasance wato a ce ita hukuma ta iya bada ilimi mhm. kyauta diga mataki na na reno har ya zuwa ga mutum ya kasance digiri na mm-hmm. ɗaya watakila digiri na biyu har ya kasance ya kai digirgir mutum ya zamanto ya zamanto shehun malami na'am ko ba haka ba mm-hmm. to wannan dole a samar da wani kyakkyawan yanayi na'am to amma idan ya kasance ba a samar da wannan ba to lalle wannan al'umma za ta kasance za ta fuskanci ci baya na'am kuma za ta fuskanci wasu matsaloli wanda ya kasance matsalolin za su haifar ga wargajewan al'umma wato ba za a samu ci gaba ba yawa dole ne wannan wajibi ne a samar da wannan yanayi din kyakkyawan yanayi wannan shi ne to akan makalla muna godiya sosai da wannan shawarwari to wani kira za ku yi akan matasa game da mai da hankali ko kuma ba da himma matuƙa akan neman ilimi ah, shi dai kira da zan yi shine mu sani cewa ah, akwai ɗawainiya sosai da ya rataya a kan matashi sosan gasi al'umma na ci gaba ne idan ya kasance shi matashi ya tsayu na'am. da rawan da ya rataya a kansa na'am. ko ba ka wato wajen sauke nauyin da ya rataya a kansa na'am. alal misali za mu ga kan cewa mun yi bayani na kan cewa neman ilimi farilla ne farilla ne na'am ko ba ka ba mhm. akan mace musulma ko namiji musulmi na'am ko ba ka ba mhm. babu bambanci akan wannan mhm. to idan shi bai yi ba na'am. to matsala fa za a samu mhm. kuma ba wanda zai yi masa kuma shi rayuwa din shine ba wai fa a nan duniya bane kawai mutum watakila shi yana iya gani ya ga kan cewa a'a ai al'amari ne wanda ya zamanto ah, takayacece a'a shi wannan marhala da muke ciki muna marhala ce ta jarabawa na'am yawa ba ma nan mhm. wani lokaci yau sai gashi nan an samar da mummuna nan to wani lokaci kuma za mu zo ba nan to kaga in ka ɗauki wayannan abubuwa guda uku da ba nan yau muna nan gobe zai zaman to ba nan to kaga maganan shine yanzu misali na fito ne daga najeriya na zo ni nan ziyara yanzu ina ina kuna nan ga ina kasan iran haliyan na'am nan da 'yan kwanaki zan koma inda na fito tabbas haka ne to kaga kenan in wannan shi ne dole mutum ya ga kan cewa me ya kamata ya yi mhm. domin ya zamanto ya samu riban inda ya fito dinnan in ya koma amfanin me zai samu a inda ya zo yanzu na'am wannan shi to muna godiya sosai akar karmakala akar karmakala ban san me za ku ce game da alwilaya tv hausa ba to alhamdulillah za mu ga kan cewa wani ci gaba ne na'am ga al'umman da muka samu kanmu a ciki na'am uh, musamman al'umma wanda ta kasance rarrauna na'am uh, ganin kan cewa a yau za mu ga kan cewa yadda uh, ah, azzalumai a ko'ina na duniya mm -hmm. suka tashi suke zaluntar raunana na'am to wajen samun wato kafan yada labarai mhm. irin na alwilaya wanda ke kokarin nuna wa wato mutum shi wane ne na'am to wani abu ne wanda ya kasance mai gayan muhimmanci Masha ba zan ce shi gidan talabijin na alwilaya ya taƙaita ne ga wasu jama'a ba hususan a'a gidan abin nan telebijin ne wanda ya kasance yake magana da insaniya na'am yawa domin shi amirul muminin ali bin abi talib yana cewa shi mutum ko ba haka ba imma ya zamanto dan uwanka a addini ko kuma ya zamanto dan uwanka a insaniya na'am yawa so shi sai ya kasance gidan talabijin na alwilaya a yanda nake ganin shirye-shiryensu shirye-shirye ne wanda ya kasance ba ya taƙaita da wata makaranta da wata makaranta ko wata al'umma ba ne a'a ta eh, wato ya kunshi kowa mhm. da komi ana ƙoƙarin ne a nuna wato wane ne mutum na'am ko ba haka ba menene makasudin rayuwar mutum a wannan doron wuri muhalli da ake ce ma duniya wato mutum ya san kansa mm-hmm. ta yadda zai kasance ya amfani kansa kuma ya amfani al'ummansa da yake ciki kuma muna farin ciki da wannan kuma muna fatan zai kasance za a samar da shirye-shirye wanda ya kasance al'umma wanda take raunana za ta amfana ta kowane janibi ta yadda zai zamanto wato zalumai na duniya da suke neman mulkin mallaka su mallaki mutum su kangarar da shi daga bautan Allah zai kasance nasarar nasaransu wato makircinsu ba zai kai ga gaci ba zai zamanto wato dan adam shi zai yi nasara ko ba ka ba ya koma ya zuwa ga mahaliccinsa wanda ne Allah subhanahu ta'ala muna godiya sosai a akramakallah Allah ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya maida mana ku gida lahiya kuma muna fata Allah ya bamu wani dama wata rana a zo kuma a amfanar da mu kamar haka. Masha Allah. To masha Allah masu kallon mu masu daraja nan muka kawo ƙarshen zaman mu tare da babban mu Malam Abdulrahman Yola da fatan Allah ta'ala ya sa mu amfana kuma mu aiki da abin da muka je. a madadina mustapha garba da kuma babban bakonmu malam abdulrahman yola muke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu